كلا لا تطعه واسجد واقترب lamarin ba kamar yadda wannan azzalumin yake zato ba ne cewa zai iya shafar ka da wani mummunan abu don haka kada ka bi umarninsa ko hani ka yi sujjada ga Allah ka kusance shi da aikata ayyukan da'a don suna kusantarwa zuwa gare shi